na sahihul bukhari ko aljami'u sahihul musnad min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi sallam wa sunanihi wa ayyamih na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid abi huraira masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar tasha dan fulani garin biyu jihar borno a kusan muna daren muna daren litinin a wacce take daren biyu ga watar zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren goma sha biyu ga watar bakwai watar julai ko yuli meladiya shekara 2021 bayan dogon hutu muyi hutu tun kafin ramadan muka zo muka gama shawwal muka gama zulƙada kusa muyi hutun wata uku to yau cikin gaggawa sai Allah ya kaddara dawowarmu insha Allahu ta'ala za mu gina daga inda muka tsaya kafin mu tafi hutu mun yi karatuttuka 99,100 ɗari ba ɗaya yau dawowarmu shine karatu na ɗari cicif insha Allahu ta'ala kace me kai naka ayi na ɗari a naka kawo mu gani ina za ta shi babun as fi saduhi ba 99 ba don ka gani a nan aka tsaya 99 99 muka yi karatu muka zo muka tsaya a nan a kan asalji kankara to kai ma 99 ka zato kenan a nan mun zo mun yi karatu kenan to a cikin masu rubutu ba sauran hadisi daya kenan wannan dogon hadisi muka karanta ko to yanzu yau amma still fa to akwai wanda kuwa ya rubutu ban da shi eh, shan muhammad sani kai ina kai rubutu to kai baka rubuta lamba ne a nan muka tashi to don a nan mun tsaya hadisi na 99 ne kenan mun yi hadisi na 100 mun yi karatu 100 حدثنا محمد تو za ku yi editing kenan to ni ko ban ga karatu na ɗari a wayata ba to ya aka yi ranar bayan rubutu ba <laughs> tunda kun kai biyu yi kenan shek yunus kai karatun ƙarshe bayi da kai bayi to ka zo da abu dawud ne kai kuma yana na'am 99 eh tari kai ma karatu na ɗari to ni ne kenan to karatu na ɗari mu yi karatu ɗari yau na ɗari da ɗaya kenan na ɗari ɗan hadisi ɗaya muka yi yau ɗari da ɗaya to ikon allah kenan muna nan a cikin kitabu sala babi na goma sha takwas babu salati fi su wal mimbari wal khashab yau za mu tashi hadisi na ƙarshen babin nawa lambar hadisi 387 na guba 300 da na 78 a muna gabanku إمام البخاري يقول المؤلف حدثنا محمد حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جئل الإمام ليؤتم به fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka wa idza sajada fasjud wa in salla qa'iman fasallu qiyaman wa zala li tis'in wa ishirina fa qalu ya rasulullah innaka alaita shaharan fa qala inna ash-shahara tis'un wa